Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfiru Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba ɗaya ga watan Fabrairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga sarfilu da kanin labarai. To Ibrahim yau laraba rashi ta ce samar da makamai masu cin dogon zango ga Ukraine ba zai dakile sojojinta ba amma zai karata da jijiyoyin wuya da kuma karata da rikici. Papa Roma Francis ya gabatar da sakon zaman lafiyar neman gafara yau laraba a gaban taron jama'a da aka kiyasta sama da miliyan ɗaya a babban birnin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. haka kuma za a ji cewa kimanin ma'aikata kusan rabin miliyan ne ake sa ran za su shiga yajin aiki a faɗin ƙasar birtaniya lamarin da ake ganin zai kawo koma baya to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a ci gaba da ɗaukar matakan inganta ɓangaren aikin hajji na jamhuriyar nijar wata kotu ta ce a biya diya ga maniyatan da suka cika dukkan sharuɗa har da na kuɗi amma aka kasa kai su makka kotu ta yi magana ta yi furci cewa a mayamma alhazai bayan allah da kudannan kudaden nasu kusan miliyon 518 da 'yan kai a najeriya ƙwararru na ci gaba da bayyana ra'ayi kan batun karancin sabbin kudaden naira inda na baya-bayan nan ke cewa su ma jama'a akwai nasu laifin wajen yin abu a makare a ga lokacin da aka fara tun wannan wata uku kudaden da muka samu a sati guda na ƙarshe kafin a ɗaga sun fi yawan duk kuɗin da muka samu na mutane suna kawowa to kaga mutane suna da irin wannan eh, last minute rush kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirinmu na arewa a yau wanda nasiru adamu ifikaya kan gabatar za a ji kaɗan kuma daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Yau Laraba Rasha ta faɗa cewa samar da makamai masu cin dogon zango ga Ukraine ba zai daƙila sojojin Rasha ba, amma zai karata da jijiyoyin wuya da kuma tada rikici. Kalaman da kakakin farar Kremlin Dmitry Peskov ya bayar na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa Amurka na shirin wani sabon zagaye na tallafi da zai haɗa da rokoki masu cin dogon zango domin taimakawa sojojin Ukraine wajen yaƙi da Rasha. kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa a cewar wasu jami'an amurka biyu da suka yi karin haske kan lamarin wani makami mai suna ground da ake da ke harba kananan bam mai nisan kilomita 150 na cikin kunshin da ake sa ran za a bayyana a wannan makon Papa Francis ya gabatar da sakon zaman lafiya da neman gafara yau Laraba a gaban taron jama'a da aka kiyasta sama da miliyan ɗaya a babban birnin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. shugaban cocin roman katolika ya samu tarba daga jama'ar da ke cike da murna yayin da suke sanye da kayan sawa na musamman ya shiga haraba filin jirgin sama na indolo na kinshasa don taron jama'a a waje mata da yawa sun saka kayan da aka sanya su hotunan francis papa roma ya buƙaci masu sauraro da su gafarta wa waɗanda suka aikata tashin hankula da suka addaba kongo tsawon shekaru da dama tare da samar da yafiya daga zuciya. abin da ya ce abin da ya dace da mu don wanke zukatanmu daga fushi da nadama daga kowane nau'i na bacin rai da gaba a cewar francis To an jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ci gaba da inganta ɓangaren ayyukan hajji na ƙasar. wata kotu ta umarci hukumar alhazai da ta biya diya ga maniyyatan da aka kasa kai su maka duk wadda biyan kuɗin zuwa da kuma cika sauran sharuɗan sai dai hukumar alhazan ta ce da fa sauran magana daga birnin yamai ga ma da cikakken rahoton maniyata 158 na gungun kamfanonin sauki voyage ne jirgi ya bari a tasha a yayin hajjin shekarar 2022 duk da cewa sun samu vizar da ke basu izinin shiga saudiya labarin da ya sa ejojin sauki voyage da hukumar alhazai wato koho ke zargin juna da alhakin faruwarsa mafari kenan aka garzaya kotu wacce bayan shafe watanni kusan uku tana sauraron bangarori ta baiwa sauki voyage gaskiya kamar yadda shugaban kamfanin sheikh abbas ibrahim ya bayyana a taron manema labarai kotu ta yi magana ta yi furuci cewa a mayan alhazai bayan allah kudaden nasu kusan miliyon 518 da 'yan kai ko wani alhaji abun da ya zuba ya samu kudaden nan nashi saboda an ci hakkin shi bai samu tafiya ba baya ga kuɗi baya ga hajji to saboda haka ta ce muna da gaskiya kuma su biya mu mu kuma haddadiya ma kusan miliyan eh, eh, biyar. to sai dai a taron 'yan jaridar da shugaban hukumar alhazai ta ƙasa koho alhashi kai gama ibrahim ya kira ya ce ba su gamsu da hukuncin kotun ba saboda haka tuni suka ɗaukar ƙara zuwa kotu ta gaba mun ji labar daga loyan abin da ya faru kuma mun ce ɗaukar ƙara tantanin kuma an dake shi zai mu kai mu goda ma juju shaida duk mu zuwa cikin account kinmu da ƙara mu arabi saudit kuɗin da yake cikin account mu na transport ne shi kuma ga shaida zan gwada muku shek ga shi mun biya miliyan ɗari da tara da ɗaya na wannan na transport sun ba su kuɗin su kuɗin gida yana hannun su ba su taɓa zuwa mana kuɗin gidan nan ba kuɗin an kadarma ba su taba zuwa mana shi ba yana hannunsu akwai abin da yake ce marge beneficiary wanda kowane eh, mazata yana ba da 250 miliyan jika 250 riba yana hannunsu kenan abin da suke cewa ba a gaida Suleiman da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga filo da ci gaban labaran duniya. magoya bayan masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya a myanmar sun cewa duk wani harkokin tattalin arziki a faɗin ƙasar yau laraba domin bikin cika shekara biyu da hamɓarar da gwamnatin farar hula da sojoji suka yi shugabannin sun buƙaci 'yan kasuwa da su rufe shagunansu tare da zama a gida a zaman wani bangare na zaman shiru da gwamnatin mulkin soja ta yi a ranar 1 ga watan fabrairun shekarar 2021 lokacin da ta haɓar da ansan suki da gwamnatinta da aka zaɓa ta demokaradiyya hotunan da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna titin yangon hedikwatar kasuwancin myanmar ba kowa jam'iyyar suki ta national league for democracy ta lashe babban zaben a watan nuwamba na shekarar 2020 a murin jayi kan jam'iyyar union solidarity and development party mai samun goyon bayan sojoji gwamnatin mulkin soja ta yi kirarin cewa an tafka magudi a zaben a matsayin dalilin da ya sa aka kifar da gwamnatin farar hula tare da soki sakamakon zaben hukumar zaben farar hula ta musanta zargin kafin a rusa ta a ɗaya bangaren kuma ɗaruruwan masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyyar myanmar ne suka taru a wajen ofishin jakadancin ƙasarsu da ke birnin bangkok shekaru biyu bayan juyin mulkin sojoji suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar dabban fararen hula da hare-hare ta kisan kiyashi da sojoji suka yi kuma a halin yanzu suna son gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar da ke da matsala masu zanga-zangar sun yi tare da takin gwamnatin haɗin kan ƙasa a inuwar myanmar da kuma rike da hoton jarumar dimokuraɗiyyar ansan suki da aka ɗaure masu zanga-zanga sun yi kira da babban murya amma cikin lumana na nuna su ga juyin mulkin da ya karɓi mulki a ranar 1 ga watan fabrairu tare da jefa al'umma ƙasar cikin tashin hankali daga karshe kimanin ma'aikata kusan rabin miliyan ne ake sa ran za su shiga yajin aiki a faɗin ƙasar birtaniya a wani mataki da ke shirin zama rana mafi girma na ayyukan masana'antu da birtaniya ta gani cikin sama da shekaru goma dabban makarantu za su rufe wasu ko su rufe ajujuwansu ayyukan jiragen ƙasa za su gurgunce ana kuma sa ran samun tsaiko a filayen jiragen tashi da saukar jiragen sama yayin da malamai da ma'aikatan jami'o'i da ma'aikatan gwamnati da jami'an kan iyaka da direbobin jiragen ƙasa da na bas bas ke fita daga ayyukansu a rana guda yajin aikin na ranar laraba yana nuna ci gaban ayyukan kawo cikas a cikin manyan masana'antu da yawa kungiyoyin kwadago na ƙara matsa lamba wa gwamnati kan buƙatar ƙarin albashi sakamakon yadda albashin ya kasa tafiya daidai da hawa farashin kayayyaki da ake fama da ita a yanzu. da Safilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kukawa kan karancin sabbin manyan takardun Naira, shugaban sashen aikace-aikace na bankin Ja'is, Dr. Salisu Hamisu. ya ce barin lokaci ya kure da mutane ke yi kafin su ɗau mataki yana daga cikin dalilan da suka kawo tarnaƙi da ake fama da shi yanzu ya ce tsofaffin kuɗin da jama'a suka kai ajiya banki a makon ƙarshe na cikar wa'adin farko da aka sanya ya haura adadin da mutane suka kai ajiya a watanni uku da suka gabata ya ci gaba da bayani a hirarsu da alhassan bala a abuja da cewa Eh, muka duba kudin ba ce aka za a daina karban su ah, eh, goma ga wata ba abinda aka yi sun tashi daga eh, legal tender kudi masu wani za cinikayya daga goma ga wata amma kuma an ba mutane har zuwa sha bakwai ga wata da za su iya kawowa saboda haka lokacin nan za a iya karba to amma kamar yadda ka ce zan baka misali kaga wannan canji tun daga oktoba aka yi announcing cewa za a yi wannan canji november disamba ya zo mutane ba mu ganin cunkoso sai da ya taho ƙarshe saboda ka abinda zan ba shawara ga jama'a shine wannan abu canji gaskiya ba abu ne mai kyau da aka zo za a samu ci gaba za a samu gyara kuma kudade za su dawo hannun banki wanda za a yi amfani da su a ba wasu su juya kai ma ka samu kowa yi kuma sannan gwamnati da shugaban kasa mun ji cewa da central bank sun ce babu komawa baya akan wannan sha'ani so bai kamata ma mu ce mun aje kuɗin nan ba kamata ya a ce nan da zuwa goma ga watan nan mun nemi kuɗin nan ma bankuna mun rasa su kamata ya jama'a su fito su ba da wannan kuɗi saboda ka sa a samu matsala kada ka ga cewa ka koma da kuɗi a aljihunka wanda kuma bai da amfani a wurinka duk kuɗin da aka ajiye bayan wannan sha bakwai ga wata ya zama cewa ka yi asarar shi to kaga kamata ya ga lokacin da aka fara cin wannan wata uku kudaden da muka samu a sati guda na ƙarshe kafin a daga sun fi yawan duk kudin da muka samu na mutane suna kawowa su kaga mutane suna da irin wannan eh, last minute rush din kuma bai kamata ba cewa a tun da san abu ne dole sai an yi shi ina kira ga jama'a su yi kokari su ga cewa duk dan abin da ya rage sun kawo banki kuma yanzu kamar da ka sani su central bank sun ce ah, ba sauran ba da kuɗi ma ko tsafe ne ko sabbi tunda ba ba da kaga ba za su juya ba kenan abin da ya rage mutane su kokari su kawo banki wannan abu a ga cewa ya ci gaba an tafi an zauna lafiya mutane idan sun je injinan da kuɗi ba sa samun ko dai sababbin kuɗin kafin ah, wannan rana ko kuma idan sun samu sababbin kuɗin kuma sukan kare da wuri daga baya kuma ya kasance babu su ma a atms amma bisa ɗan labarin da ke yaduwa ja'is ban ba haka ba ne ko me yasa ko alamar cewa ku goyar ba kenan a eh, gaskiya ba mu kasan in ka duba asalin in ka san me ma jaiz bank ita kalmar jaiz bank tana nufin abin da ya kamata yin daidai so tun da lokacin da aka fito da kudin nan aka ce a bada su mu ba mu tsaya wani kange-kange muka ce to me ya kamata mu yi ah, da kwai 'yan najeriya da suke bukata wannan kuɗi saboda gudanar wasu jijjire ita central bank tana kokari ta ga cewa an rage amfani da takardun kuɗi a hidimarsu so amma kamar yadda aka ce a fitar da kuɗin nan a bada su kuma mun tabbatar hanya ce da 'yan najeriya za su yi amfani su yi gudanar wasu ba kowa yake da ilimin wannan su hanyoyi channels ɗin ba so muka ga cewa ba abin da za mu yi mu riƙe al'adarmu ta yin daidai illa mu tabbatar cewa duk wasu mashinanmu da muke da su mun sa kuɗi saboda jama'a sun samu wannan kuɗi saboda wasu. Dr. Salisu Hamisu na bankin Ja'is ke ƙarin haske kan dalilan ƙarancin takardun Naira a hirarsu da Alhassan Bala a Abuja. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. a kan mitoci 16,25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba domin fa'are wada wa da yawan barna ba kariya Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji muhimman kalaman zaman lafiya a yankin Arewa da yadda karfafa tattalin arziki ta hanyar kafa cibiyoyin cinikayya zai taimaki yankin ya dawo yadda yake gabanin taɓarɓarewar lamura. A zamanin jihar Arewa an samu lokacin da ake da kamfanonin jima, saƙa, rini har ma da bankin yankin mai suna Bank of the North mai cibiya a Kanon Dabo. Kasancewar Kano babbar cibiyar kasuwanci Arewa yanzu aikin kaddamar da tashar sauke hajar teku a tudu ya kammala. Wacce kanawa ke malakabi da tashar tsandauri. Nasiru Gawuna shine mataimakin gwamnan jihar. da ya zanta da wannan shirin a taron kaddamar da tambarin tashar da ke yankin kumbotso a kano to abin da dai za mu fara cewa na farko dai alhamdulillahi da allah ya sa ya nuna mana cewa a wannan lokaci allah zai tabbatar da wannan al'amari sama da shekara ashirin ana son a yi wannan al'amari allah bai yi ba sai a wannan lokaci na mai girma gwamna da abdullahi umar ganduje wanda kuma allah ya sa ni ne mataimakinsa kamar yadda manajin darakta ya bayani lokacin da aka zo wannan al'amari mai girma gwamna ya yi duba na hakika kan wasu ayyuka irin wanda suka daɗe ba yi su ba amma masu amfani inda ya amfani da basirarsa ya zakulo kuma ya aka bi hanya daki-daki har aka tabbatar da su wanda ba domin ya tsaya a kai ba damu ma wannan gwamnatin watakila ba za a tsaya a duba ko kuma a nemi dukkanin takardu da suka dace a nema a kan ganin cewa wannan tasha ko kuma wannan al'amari ya tabbata ba saboda tunaninsa wannan al'amari ne wanda yanzu mutane ana ta murna ne muna ganin wannan amfaninsa sai bayan nan ma da wasu shekaru bayan ya kafu mutane za su yi tunani idan an tuna mai girma gwamna ya yi magana cewa lokacin da jirgi ya fara sauka a najeriya ko shi mai sauka jirgin bai ma iya ganin kowane wuri ba sai jihar kano to wannan tashar da aka yi yanzu akwai lokacin da za a zo za ta zama kamar yadda aka yi wancan cewa babu wata tasha da za a gani amma najeriya sai wannan tashar musamman a arewacin najeriya da kuma wato afirka ta yamma saboda haka ina farin ciki da ya zama muna cikin a wannan lokaci da allah ya tabbatar da wannan al'amari ko muna yi wa mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje fatan alkhairi abubuwan da ya dasa suna da yawa ko muna fatan yadda aka yi wa al'umma Allah kuma ya saka masa da alkhairi ya saka wa dukkan wanda suka shiga ciki na gode arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai sunana honorable ahmad rabiu darata mai gudanarwa wato managing darakta na wannan kamfani na tashar dan dauri da ake kira dala inland dry port kusan duk abin da ya kamata mu yi mun gama abin da ya rage yanzu yan ƙananan abubuwa ne kuma kusan gama su insha Allah kamar yadda na faɗa yau kusan wanda suke fitar da kayayyaki ƙasar waje sai 'ya'yan kwara sai 'yan china saboda mutanenmu dawainiyar a tafi kurmi ko fatakol yana ba su wahala rashin karfin jari kuma yana sa su kasa yi amma yau mai karamin jari wanda yake so fitar da zobo zai iya zuwa ya sayi zobo ɗinsa idan mu kuma ta bangaren cibiyar ciniki an samu masa wanda za su saya in ya kawo nan gurin hatta injinan gyarawa ba sai da kan siyasa ba akwai wanda su za su aji injinan gyarawa a sarrafa akwai kuma matasa wanda suka iya aiki za mu zama muna tsarin su in mutum ya zo kawai wannan matasa zai ce mutum goma ko ashirin ga zoɓo na tan talatin za ku gyara min shi a sa a kwantena zan biya ku kaza shikenan ba sai ya kafa kamfani babba ba kasancewar mu a Kano yayin da muka fara harka arzikin da zai samu ga al'umma ba kaɗan ne saboda haka al'amari ne mai tarin yawa za a samu aiki ayyukan yi masu yawa kuma faɗaɗawa musamman na iya fitar da kaya waje ba abin da kai shi tasiri gurin hekta ɗari biyu ne hekta 165 an ware ta ne domin sarrafa kayayyakin da za a fitar da su waje saboda haka she yayin da aka ce abin da da yake gagara yanzu ya sauƙaƙa sai godiya ga Allah wannan ya nuna duk yan kasuwar Kano da ma waɗanda suka dogara kan Kano kasancewar ta tsohuwar cibiyar kasuwanci za su iya tura kayan su sayar a waje kuma su yi oda su zo su dauka da namu in aka yi musu suka oda ko daga nan ne a duniya kuma nan za su kawo ba sai sun fita sun tafi Lagos ko Port ko wani guri ba suna Kano kayan su za su zo idan ma muka yi tsari suka shiga cikin tsarin mu suna gida za a kai musu kayan su saboda haka al'amura za su sauƙaƙa kwarai da gaske a rage mutane halhalin tafiya a jirgi kwana a hotel a wani guri barin iyalinsu barin masana'antarsu gurin aikinsu duk wannan suna gida za su yi abinsu kuma tsarin da muke shirin yi za mu tabbatar da ita wannan tasha tamu ta tsere sa'a a inganci yadda duk wanda zai kawo kaya zai kawo cikin sauki zai ɗauki kansa cikin sauki al'amura za su sauka ga kowa zai samu rangwame yau ana kashe kusan miliyan ɗaya da daga lagos zuwa kano in allah ya sai ya koma kasa dubu ɗari uku daga lagos zuwa kano ta tashar mu saboda haka abinda muka tare da ba ƙaran ƙarami ba ne. mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya nuna farin ciki da wannan tashar da kiran kara kwazo don samun salama a yankin arewa da zai taimaka wajen cin gajiyar irin waɗannan lamura cikin kwanciyar hankali. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Muna gode wa ubangiji da ya ba mu ikon tabbatar da wannan kuduri da aka dade ana ta shirye-shiryen yadda zai kammala. kamar yadda kuka sani shi ubangiji shi yake zartar da ikonsa a dukkan abin da aka shirya na dan adam mun gode masa da ya bada iko gwamnati ta shiga wannan lamari kamar yadda masu maganganu da yawa suka bayani kano cibiya ce ta kasuwanci shekaru aru aru da suka wuce kamar yadda aka sani tun lokacin sarki muhammadu rumfa aka kafa kasuwar kurmi da ragowar kasuwanni wanda lokaci da zamani ya zo da su saboda aka wannan aiki da aka cimma a yanzu ko kuma za a cimma nan ba da dadewa ba wani abu ne da yake ɗabbaka abin da aka san kano a kanta matsayin cibiyar ciniki ba kawai arewacin najeriya ko najeriya ba a west africa kamar yadda aka faɗa da transharan saharan roots ɗinmu saboda aka za mu gode wa allah za mu gode wa gwamnatinmu da ta dage domin tabbatar da wannan kuma muna addu'ar allah ya nufa wannan aiki da aka yi shi zai zama sanadiyar farfado da tattalin arzikin kano da arewa da najeriya baki daya wato dini martaba duk yan kasuwar arewacin najeriya su rugo kano su ci gajiyar ita wannan tashar alhamdulillahi kamar yadda aka sani dama kano ai ta kunshi al'umma daban-daban ba kawai na arewacin najeriya ba da najeriya da waɗanda ma ba 'yan najeriya ba saboda haka wannan wani abin farin ciki ne ga cewa kano ta ci gaba da ɗabbaka wannan matsayi da take da shi na inda kowane mutum musamman 'yan arewa za su zo domin su ci ribar wannan tafiya kuma tattalin arzikin mai bunƙasa matasanmu da raguwar al'umma su samu ayyuka na yi da kuma kasuwanci kamar yadda aka san a shekaru na baya bisa tarihi to mun gode ubangiji daidai gwargwado ana samun gyare-gyaren abubuwa amma kamar kullum yadda ake faɗa ubangiji baya mai da addu'ar al'umma baya muna kira ga dukkan al'umma su ci gaba da addu'a su taimakawa jami'an tsaro gwamnati kuma ta sake dagewa domin a tabbatar da wannan zaman lafiya da karuwar arziki domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana hatta ibadar nan ba za ta yi in ba zaman lafiya don haka bayan kira ga gwamnati da kara daukan matakan tsaro mana kira kuma ga al'umma su zama cikin addu'a kuma gyara halayensu mu gyara halayen mu baki daya domin ubangiji ya dube mu da rahama a samu sauki akan abubuwan da suka addabe mu mun gode mai martaba sai wani lokaci mun samu damar zantawa Ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Mail Hikaya da nishira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar. Kuka gaida Nasiru, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce tabbas rasuwar sarkin dutse mai martaba Dr. Nuhu Muhammad Sanusi wani babban rashi ne ga al'umma baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga dan watan Maida Aminu Kano Maida. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Al'ummar Najeriya na fama da ƙarancin man fetur. Al'ummar Najeriya na fama da matsalar tsaro. Uwa uba rashin kulawar shugabanni. Da fatan za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don tunkarar matsalolinmu. Amin. A sakon Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, cewa yi, Assalamu alaikum VOA Hausa. 'Yan Najeriya musamman talakawa sun yi jifar gafiyar tsaidu game da canjin kuɗi domin sun jibge tsoffin takardun kuɗi a bankuna, amma kuma sabbin basu su shiga hannunsu ba. Al'ummar Najeriya suna cikin rudani. sai sako daga shehu adamu rijau ya ce mun ji emefele ya bayyana gaban majalisa inda ya musu bayani to amma mu abin da muke so shine a ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗi har sai sun ƙare ba wai a ƙayyade lokaci ba ganin cewa har yanzu sabbin kuɗin ba su wadata a cikin al'umma ba. sai kuma wani sakon haɗin gwiwa daga kawu mai ruwa bajoga da comrade adamu abubakar bajoga suka ce to mu dai muna so voa ku miƙa mana kokon baranmu ga gwamnan babban bankin najeriya don allah sabbin kuɗin nan ba su wadaci al'umma ba musamman ma naira ɗari biyu wadda aka yi alkawarin ita ce a pos kaɗai daga ƙarshe muna fatan gwamna zai ji wannan roƙo namu sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga malam hamidu kalalabuwa jihar diffa ya ce salam voa hausa da fatan kowa lafiya Ni fa har yanzu kukana da na zuwa ga ministan gine-gine, ministan kwalta ya kamata ya kawo mana kwalta garinmu Kalalabuwa. Mu al'ummar garin Kalalabuwa ba mu da hanyar kwalta. To da fatan ya ji wannan kiran nawa amin sun ma'amin. To muna godiya. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum ku aiko mana kuma da saƙonninku. To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To a takaice an ci cewa yau laraba rashi ta faɗi cewa samar da makamai masu cin dogon zango ga yukiran ba zai da sojojinta ba, amma zai karata da jijiyoyin wuya da kuma tada rikici. Kalaman da kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya bayan na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa amurka na shirin wani sabon zagaye na tallafi da zai hada da rokoki masu cin dogon zango domin taimakawa sojojin ukraine wajen yaƙi da mamayar rasha Papa Roma Francis ya gabatar da saƙon zaman lafiya da neman gafara jiya yau laraba a gaban taron jama'a da aka kiyasta sama da miliyan ɗaya a babban birnin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. shugaban cocin roman katolika ya samu tarba daga jama'ar da ke cike da murna yayin da suke sanye da kayan sawa na musamman ya shiga harabar filin jirgin sama na ndolo na kinshasa don taron jama'a a waje mata da yawa sun saka kayan da aka sanya hotunan francis a jiki magoya bayan masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya a myanmar sun ƙaurace wa duk wani harkokin tattalin arziki a faɗin ƙasar yau laraba domin bikin cika shekaru biyu da hamɓar da gwamnatin farar hula da sojoji suka yi shugabannin sun buƙaci 'yan kasuwa da su rufe shagunansu tare da zama a gida a zaman wani ɓangare na zama shiru da gwamnatin mulkin soja ta yi a ranar 1 ga watan fabrairu na shekarar 2021 lokacin ta hambar da ansan suki da gwamnatinta da aka zaɓa ta demokaradiyya hotunan da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna titin yankon hedikwata kasuwancin myanmar babu kowa a ɗaya bangaren kuma ɗaruruwan masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyyar myanmar ne suka taru a wajen ofishin jakadancin ƙasarsu da ke birnin bangkok shekaru biyu bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar dabban fararen hula a har-haren sama da kisan kiyashi da sojoji suka yi kuma a halin yanzu suna son gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar da ke da matsala masu zanga-zanga sun yi tarayyar da taken gwamnatin haɗin kan ƙasa a inuwar myanmar da kuma riƙe da hotunan jarumar demokaradiyyarsu an sun suki da aka ɗaure masu zanga-zanga sun yi kira da babban murya amma cikin lumana na nuna fishinsu ga juyin mulkin da ya karɓi mulkin a ranar ɗaya ga watan fabrairun da ɗaya tare da jefa al'umma ƙasar wato cikin tashin hankali. kimanin ma'aikata kusa rabin miliyan ne ake sa ran za su shiga yajin aiki a faɗin ƙasar birtaniya a wani mataki da ke shirin zama rana mafi muni ga ayyukan masana'antu da birtaniya cikin shekaru goma to masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilo hashin gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie leathers direction da kuma injiniyan mu na yanzu santos ni ibrahim kaɗa garba ke muku fatan alheri wasu